Jama'a assalamu alaikum kun bar kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A cikin wannan shirin na yau za mu mayar da hankali zuwa shirye-shiryen gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da za ta gudana a kasar Rasha tsawon wata guda. Gabaki daya kungiyoyin kwallon kafa 32 daga sassa daban-daban na duniyar nan ne za su kasancewa a kasar ta Rasha. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. To madalla. Kamar yadda aka ji da farko dai zamu yada zango zuwa cibiyar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a Zurich na kasar Switzerland. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a farkon wannan makon yayin da suka rage kwanaki takwas a soma gasar cin kofin duniya ta fitar da irin tsari da take da shi dangane da kyaututtuka da ta shirya zuwa kungiyoyin kwallon kafa da suka samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya na Rasha a wannan shekara. for the moolah, Baba. I say wine for the Baba, Baba. Oh, yeah, Ga wannan gangami hukumar fifa ta ware akalla miliyan 400 na dala kwatankwacin biliyan 222 da rabi na kudin sefa wanda hakan ke nuna cewa an samu ƙari na kusan kashi 12 cikin 100 da yadda aka saba gani a da a wannan gangami na rasha kungiyar da za ta lashe kofin duniya za ta fice da la'ada ko kuma kyauta na miliyan 38 na dala kwatankwacin biliyan 21 da miliyan 148 na sefa kungiya ta biyu za ta fice da miliyan 28 wanda ke a matsayin biliyan 15 da miliyan 580 83 na sefa ƙungiyar da ta zo a mataki na uku za ta karbi kyauta na kuɗi miliyan 24 na dala da suka tashi biliyan 13 da miliyan 357 na sefa ƙungiya ta hudu za ta samun kyauta na miliyan 22 na dala kwatankwacin biliyan 12 da miliyan 244 na sefa a ɗaya gefen mun nemi jin ta bakin muhammad laminu da aka sani da sunan kwaci mozar wanda ya mana sharhi dangane da irin yadda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ware waɗannan kyaututtuka zuwa ƙungiyoyin kwallon kafa daban-daban. ni wani abun bai bani mamaki ba tunda in ka lura kubudi wanda ake yi masu tallafa da yawa ke kunno kai wasu sabi na zuwa kuma tsohi kuma suna ƙara kuɗi kenan masu tallafa wanda a turanci ake ce masu sponsor masu tallafa kuma masu kyauta su suka ƙaru kenan dole waɗanda ake ma abun dole su ma a ƙara musu kenan ni abun bai bani mamaki kuma magidancin shi ne a gidan shi ya samu sauyi wajen aikin shi ai dole iyalin shi su gane da ya sauya ni dai bai bani mamaki wani abu tun ka ɗauka durwa ɗin television ka wadura din tele na watsa kwalle ka duk shekara duk gudun karuwa take kuma duk sayar da Allah ke yi masu san balin ga duniya sai karuwa suke ta yi kan yan kallo kan mu yan kallo kan masu watsawa yan durwa tele kan masu so a musu eh, publicity talla su coca cola su samu su wani ne duka kuɗi ne ke ƙaruwa dirsa ya ta Allah kuɗi ne ke karuwa kenan tunda kuɗi ya karu ya kamata ne ekip ɗin masu ba da shawa masu ba da spectacle turanci ko masu ruwa a zuwa gani ya kamata kowa in kasan shi ya zamto ya yi kwari cikin abin nan wannan kaso da hukumar fifa ta ware ya so ma janyo hankulan masu ruwa da tsaki duniyar kwallon kafa da cewa maimakon a dinga kashe irin waɗannan kuɗaɗe fifa ya dace ta mayar da hankali zuwa ga fafaɗo ƙananan ƙungiyoyi to dangane da wannan matsala coach mozar ya bayyana cewa a nan akwai program paske a wani lokaci akwai wani program goal da ake cewa mm, ina tunani sosai wanda fifa ke taimaka ma kasashe butsunan kudin sau da a taimaka ma balin kasashe a taimaka ma yara matasa kuma a taimaka ma mata fifa tana da wannan kokarin yanzu in ka ce wani wurin ya kamata a ƙara na yarda a ƙara musu wani abu amma duka wani abu fifa fita da ita yanzu yanzu abin ya zamanto ga kowane ƙasa president ɗin federation ɗin ya yi niyya a gani a ƙasa sai a gani amma fifa ta daɗe tana taimaka ma balan yara da balan mata da komi da komi da ekip national duka don su yi balo ita dai balo ta bunƙasa ai kaga wannan taimakon da fifa take yi shi yasa balo ta bunƙasa kuma duk sahar da Allah ke yi ana jawowa an su kuma wanda abin ke ba shi manyan kamfanoni masu tallafa kajin da kuma kuɗin suke karuwa amma effectivement da kace FIFA tana tallafawa sosai balan mata balan yara da balan kasa tana ga tunan kasashe da ana musu stad ana musu center technique wanda ake taruwa a huta a yi balo ko kuma yara ko kuma duk kasashen ka doka na duniya balle ma Africa da a wannan taimakon in ka doka kawai yanzu jamhuriyar Niger a yamma in kai center technique akwai komi da komi hilin balo nawa aka yi da hilin hutun baki da otal ran sabki yara duk wannan taimakon FIFA ne ke wannan abubuwa wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI e Hausa. Coach Mozar, ka yi magana dangane da irin ci gaba da aka samu. To koya batun rawar da hukumin kwallon kafa ya dace su taka domin samun irin waɗannan tallafi da za su taimaka zuwa ƙasashe masu tasowa? Na ji daɗin wannan magana taka paske dukkan ƙasashe in an tashi ake ba kowa. Ba ni ɓoye ma na yi yawo ƙasashe da na Afirka sai in gani realization ko ko aikatin da wata ƙasa suka yi wasu ƙasa ba su ba a loke kuma kuɗi iri guda ake su. kenan na ji daɗin tambaye da kamun tun da yanzu santar ta ɗin Nijar in ka ji wata ƙasa babu shi in ka ji wata ƙasa na wata ƙasa ya na Nijar in ka ji na Nijar kuma ya na wata ƙasa kenan kuma kuɗi iri guda ne ake bada kenan ya ne zancen yake na ji daɗin tambaye da kamun da daɗewa FIFA tana na ta bakin kokari ka gani ba FIFA ba nake aiki amma na sani FIFA tana bakin kokarinta amma abu a gani ƙasa sa da wanda ke shugabancin balan a ƙasai in yayi niyya ya shawagin shi in yayi niyya ya amma a zuwa gani amma sosai FIFA tana taimaka ya da wannan star star akwai star star da ake yi kasashe da na afirka fifa ta bada kuɗi akwai gazon ciyawa wanda ake da yan balo suna wasa shi duka cikin program din fifa ne to yanzu ka san dan adam wani ya amso yana san kasa yana san balo wani kuma yazo aljihun shi yake sama ko kuma yayi mara kyau wanda nan da ya lalace amma nan ne ake wani bambanci amma ba ni bai ma tallafi wa FIFA tana tana ga kasashe wanda ba su da abu Baba Baby, you want banga banga, Baba. Oh, roll and roll and Baba, Baba. You can never stop on signal, Baba. Never stop on fire, Baba. I hear it more, go say, Baba. Mama, you know, go to Jaya, Baba. Oh yeah, oh yeah, wait for the moolah, Baba. I say wait for the Baba. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana cewa za ta ware wa kungiyoyi da suka samu tikitin zuwa kasar ta Rasha kyauta ta miliyan takwas na dala. Kungiyoyi da suka samu tsallaka zuwa zagaye na biyu na wasanni ko kuma kwata final za su morewa da kyauta na miliyan goma sha biyu na dala. Mu koma zuwa Munir Lawali shugaban kungiyar Birofa wanda ya bayar da ra'ayinsa dangane da halin da kungiyoyin kwallon kafa suka samu kansu musamman dangane da tallafi da hukumar FIFA ke warewa a kai. Ba abun da zan maka sai in ce gaskiya muna tafiya da wahala dai zane cewa tunda tallafi ba mu samun shi wanda za mu cewa mun yi alfahari da muna samun biyan bukata irin yadda ya dace abin da ya shahi mu 'yan rukuni na biyu menene matsalar mu muna da matsaloli wanda yanzu yara ma wanda kamar ana renewal license ko kuma za a yi sabuwar license wani lokacin sai ka ga kudin un federation ba ta bada ba sai kamar tana ba mu abin da kai kamar wajen kati samila hakan ga jikka 400 wani lokaci in kayi lisansa da dama ko kuma kayi renewable lisans rally kawai da za ka samu ba wani abu ne wanda ya ta karya karya ko kuma wani lokaci ma a tashi a tuta sai ma an tango ka bashi gaskiya ga magana da muke ba mu da sponsor mu ne ya mu ya mu wanda ke son ci gaban kwallon kawai da kuma masu son yaran muke dan gangam abin da muka yi ƙarfi cikin yarda Allah mu tallafa ma yara kusan in ce kaman san rai ne da su magabatan kwallon kafa na duniya ke yi menene san rai da ke tunani na in son samu ne kamar ana ɗauko ta da tushe saboda mu yanzu na afirka za mu yi alfaharin da cewa ƙwallon duniya tana afirka tanda mafi yawan manyan 'yan wasa insha Allah za ga 'yan afirka ne turawa ke alfahari da su to kenan yana da kyau na afirka a dinga tallafa ma 'yan kwallo yara tun 'yan dodo 'yan premier yan dezem division abinda ya kai turazem premier division yana da kyau a ce magabata na kwallon kafa na duniya suna samun wani tallafi wanda za su dinga yi wanda yara su samu ci gaba har su kai matsayin da za su dinga amfani da su to muna da karamcin wannan samun wannan tallafi kenan muna kai kokenmu ga magabata wa'anda tun daga nan Nijar har abin da ya kai sama yana da kyau su kula ita kwallon nan daga ƙasa ne ake warata ta ai sama to in ba a samu ƙasa ta gyaruwa to akwai wahala saman nan ta samu biyan bukata da ake so kafin mu yi sallama za mu mayar da hankali zuwa wannan gangami na gasar cin kofin duniya na marasa gani a kasar spain kungiyoyi goma sha shida ne suka samu cikin shiga gasar na cin kofin duniya na marasa gani a rukuni na farko akwai kungiyar kasar spain tunisia morocco thailand rukuni na biyu akwai argentina faransa colombia da iran rukuni na uku akwai kasar china rasha mexico da korea ta kudu sai rukuni na hudu akwai brazil ingila costa rica da kungiyar kasar mali Baba, To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman ma wakilinmu daga Maradi Salisu Isa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.